a ko ɗai eh, harin da aka kai ni bai bani ba mamaki don me yasa eh, mun yi wata hira kwanakin baya a nan wurin eh, saboda in aka tsaya aka yi nazarin kamar abinda su suke nufi yan boko haram kin da irin sabon tsarin da ya zama to shine sun dole ila tilas kowa yana jiran cewa da za su kai manijar hari na farko shine cewa da suna neman su kafa daula ta islamiyya a nan wannan bangaren na Eh, tsakanin Nijar ta Najeriya da Kamaru wato saboda wannan abun ba wata ƙasa da za su raga haka na biyu shine cewa shi Abubakar shekaruyen lokacin da ya yi wannan barazana ta cewa da za a kai harin Nijar duk wanda yake sauraron magana shi ya san da za a yi aikatawa wato wai ba ya yi nuhin za a yi ɗauko bataliya ba ce ta fita 'yan ta'adda su shigo cikin Nijar a'a ya san abin da ya shibka a cikin ƙasar Nijar ne kamar yadda Hausa yake cewa idan ka ji makawa ya ce maka zo mu yi wasan jiwa to di ba ka gani karkashin kafar shi akwai dutse wato shi ya sa abin da ya taka kenan ko da ya yi wannan barazana zuwa ga jamhuriyar Nijar. Eh, Malam Bubi a cikin bidiyo na baya-bayan da Boko Haram suka sako akwai da shi abokan shi ko yake kiran sunan shugaban Nijar eh, Mahmud Isu yana cewa dan me ka je kana tausaya a Faransa da harin da aka kai wa su Shali da sauransu. Wannan ne dalilin kai harin ko kuma wani abu ne daban. wannan shi ne kama eh, ya kawo dai kamar cewa da eh, suka bayyana abin da za su yi amma wannan wannan ta su ta ai suna nuhin kamar cewa da dole sai sun dauki Niger kin kamar a zamanin nan in suka kare da suka dauki Kamaru eh, suka girku sosai sosai a kasar ta ta Najeriya to Niger kin za su nuha wannan kora kuda ga baki ne yake dama nuhin su cewa da suna son su kawo wannan harin saboda shi nake cewa can baya Eh, tana yiwuwa sun turo mutane ma kakin wannan abin ya faru wato wannan barazana da ya yi ta cewa da eh, shugaban ƙasar Nijar za ya gani wannan ina cewa eh, ga gani na cewa da kawai ya sa abin da suka taka ne saboda shi ne kawai suke faɗin haka sai dai Allah ya kyautata. kana ji har ila cikin wannan bidiyo din shi shekau ya yi barazana da chad da shugabanta da din da shugabanta da kamaru da shugabanta balle ma kuma najeriya malam gobe wannan al'amari ya boko haram din dama ya riga ya wuce gona da iri amma yanzu ga alama suna neman su tunkari afirka da ta yamma baki ɗaya eh shi ne nake cewa kamar fasalin ne nasu haka ta cewa da suna neman su kafa wata daula ta islamiyya tunda sun haɗi ba wai eh, abu ne ba sabo gare su a yanzu ne abun nasu yake nan karfafuwa ne yake nan yana ta yi a zamanin da yamma shugaban kasar kamar wannan eh, barazanar ai an gani ya aikata a zamanin nan ne suka kai hari eh, suka fara kan hari a cikin kasar kamar kin eh, a chadi har yanzu suna shakku to yanzu suke ganin cewa da kamar in suka shigo ta Nijar yanzu yammacin Afirka ne suke suke na suna gwamai wato cewa da akan gaskiya Eh, abin nasu yanzu ya wuce eh, da wannan najeriya ko kuma kogin cadi ke da kogin cadi a'a yanzu kawai za su nuna ne yanzu suna neman kamar cewa su haɗa kai da sauran eh, sauran kamar kungiyoyi na ta'adda kamar mujawo da a ƙasar mali da akmi da a ƙasar algeria yanzu abin da suke nema kawai ta cewa da su haɗa gwiwa ne kamar yadda waɗannan ƙasashen suke ganin sun haɗa gwiwa za su yaƙe su ma yanzu za su haɗa karhinsu domin da su suna su yi kokowa da sojojin kasashen nan